wannan muryar wasu yara kenan da aka kulle su a wani ɗaki na kangararru a makarantar malam musa safiyanu mai dalla-dalla duk da cewar gwamnatin kano ta haramta irin wannan makaranta ana gudanar da karatun kur'ani ne a wannan makaranta kamar yadda ake yi a tsangaya rundunar 'yan sandar jihar kano ta kai samame ne makarantar malam musa mai dalla-dalla da ke unguwar wailari a ƙaramar hukumar kumbutsu. Almajirai 113 ne suka shaƙi iskar 'yanci a ranar Litinin inda ta gabata, bayan da wasu ɗalibai goma suka gudu har suka kai ƙarar malamin bayan da suka sha azaba. Ana dai biyan naira dubu goma sha takwas ne akan kowane ɗalibi, sannan tuni malam ya fara gina sabon makarantar mari wacce ta fi wanda yaran ke ciki a yanzu, kuma akwai ɗakuna da suka yi kama da fursun. Yahaya Aliyu, ɗaya daga cikin ɗaliban da suka tona asirin malami dalla-dalla ya ce. Ya yunkurin gure shine dalilin da ya sa aka yi wannan dukan. Da aka wannan dukan shine ya kwanta har da ƙarshe bai kai shi asibiti ba kuma duk jikinsa da haka da a ciki suka dake shi jin jin ya tara a cikinsa. Saboda haka wannan dalili ya sa sai dai kirawo masu kemis a kawo mata clofenic. Clofenic sai bai isa yau kwanansa goma sha biyu ba ya mutu. da ya mutu ranar asabar aka ɗauke shi aka ja ka binne shi saboda bai ma sanar da iyayensa ya binne shi ba sai bayan ya bude shi shi ma da zargin homosexual din dan malamin dan malamin saboda haka ma yanzu an kama shi an saka shi a cikin mota so saboda haka da aka yi hakan sai muka samu shi malamin ake sanar da shi cewar gashi gashi ga abin da yake faruwa sosai da yake ɗansa ne sai ya ce a sharri aka yi masa malam ya ce duk wanda zai gudu mu kama shi mu dake shi mm. to shine ya taso da makami zai fitar gudu shi wanda ya mutu shi ne muka kama shi muka mai da shi aka daddake shi ana dai zargin malamin ne da cin zarafi da laifin kisan kai sanya wa yara mari da aikata neman yara da wasu ɗalibansa ke yi ina sare da matakin ta amma ni ba irin shi nake yi to wane yake kake yi ni ba na zalunci yawa ina karanta da yara alkur'ani ba bai haƙƙi da gaskiya kuma suna haddace Qur'ani a hannuna magana mai idan yaro an a ni bana mari ai ga sun sace in dare ana ah, sa shi tsaya ah, ah, tsaya ai zo kan wannan Kwamishinan addinin Musulunci Muhammad Tahir Adamu Baba Impossible ya ce wannan ba tsarin koyarwar karatun Kur'ani ba ne. Ta haramta gidajen 'yan mari sama da shekara biyu da suka wuce zuwa yanzu. Duk gidan da aka samu ya kulla mutum musamman yanzu irin nan yara suna cikin keji kamar wato a kurkuku wannan ya aikata laifi sannan gashi ya kashe mutum a gwamnatin jihar kano za ta gubar hannu da shi a kotu za a sa 'yan sanda za su je su yi bincike za a tono wanda ya binne sai an tono gawarsa an zo an tabbatar bisa ka'idar likitoci mai ya kashe shi SP Abdullahi Haruna Kiyawa ya ce Malam Musa ya aikata laifi kuma za a gudanar da bincike. biyo bayan gwamnatin jihar kano da ta hana wato gudanar da gidajen mari inda yawanci aka azabtar da musamman yara da matasa an hana an hana an hana amma duk da haka akwai waɗansu wanda suna gudanar da wannan gida wanda bayan gudanarwa ma an samu rahoton cewa akwai yaran da a irin wannan gidan da aka kulle su din wato an da ke shi ma ya mutu wanda kuma aka yi shiru aka je aka birne shi wanda iyayensu ma ba a gaya musu cewa ya mutu ba. An dai iza ƙeyar Malam Musa mai dalla-dalla da mataimakansa guda hudu. Tuni dai aka rufe makarantar tare da kwashe ɗaliban makarantar inda aka kai su hukumar Hizba yayin da ɗaliban da suke jika ka dawo kowa ya tafi gidansu. Baraka Bashir, muryar Amurka daga Kano a Najeriya.